za mu iya cewa za mu yi magana to yanzu za mu iya cewa za mu yi magana ne akan yadda mutum zai yi recording a cikin FL Studio bayan mun nuna yadda mutum zai ɗauko kiɗa. Idan kana cikin FL Studio ka ɗauko kiɗanka ko kuma ka haɗa kiɗanka idan kana so ka yi recording abin da za ka yi shine ka sani cewa za ka zo wani wuri da ake kiran shi da view mixer. Wannan mixer idan ka shige shi misali idan muna cikin mixer haka za ka yi ka move nashi ka sashi a inda kake so ko kuma ma ka rage size nasa wato ka rage girmansa kuma kana daman ka bar shi a inda kake so to misali mu ce mu bar shi a babban domin mu fi fahimtar me muke koyawa sosai to shikenan yanzu muna cikin mixer haka abin da zaka yi kenan idan zaka yi recording zaka san cewa kidan da muka doka anan za mu zo kansa za mu tura shi mu aje shi a channel da muke so kaga idan ina motsa wurin numban can na sauyawa shi ma wannan abun na gudu to mu aje a takwas misali idan muka play kaga idan muka play kiɗan na motsawa a nan saboda mun mai da shi kan channel 8 to misali idan muka koma channel 7 sai mu ce mu wannan channel 7 in zamu ga wani wuri a nan da aka rubuta kaga wani eh, eh, wurin da ya zama empty a nan da non a ciki shi zaka shiga to zamu ga inda aka rubuta in one in wana in one in two to idan muka shiga haka din wannan za ka dinga jin murya na ma ya koma biyu saboda shi din microphone ne ka gani wato microphone wanda na FL Studio ta da wato wurin karban murya zan iya cewa a takaice yanzu za ba bana iya jin daɗi saboda murya na maimaitawa to idan kana so ka yi ah, ah, mu ce kana so yanzu ka eh, eh, kashe wannan murin ya daina yi abin da za ka yi shi ne za ka ga wani alama nan idan ka so ka kasa nan za ka gan shi nan idan ka danna haka ka ga muryan ya mutu amma idan ka kara danna muryan zai zo to misali sai mu aje shi haka ba mu so muryan mu ya maimaita amma ka tabbatar cewa kana kan channel da ka sa microphone naka a kai wato kai oda na microphone yayi abu a kai kun ga yadda nake magana ai a wave din yana dagawa to idan haka abin da za ka yi to shi ne za mu koma cikin a playlist namu idan muka koma cikin playlist za mu ga nan muna da wani wuri alama ja wato wurin recording kenan idan muka danna wurin zai nuna mana wurare haka wayannan duk za mu zo mu yi bayani a kansu ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma yanzu bari mu yi bayani a kan na murya tukunna idan muka shiga nan haka kun ga zai yeah boy for Drinks on the beats, yeah. on the beats, yeah. You know what I mean? They got to know. We wanna know. We got to know. They got to know. We wanna know. Yeah. Tunda ba waka muka zo yi ba to mun zo mu nuna wurin ne to shine haka idan kai haka kai recording naka sai dai ka sani cewa bayan ka gama recording wani ya iya yiwuwa FS Studio za su nuna maka wuri haka. To misali yanzu kaman ka gama recording zaka zo ka danna wannan wurin ne. ko da ka idan ka za ka danna shi idan ka sayar da shi haka kaga ba wancan muryan saboda ba mu mishi wani abu A nan za ka ga wani wuri a nan idan ya nuna maka haka za ka ga wannan wuri kamar speaker amma nuna mishi kamar cancel wato wurin mood kenan sai ka shiga mute nan idan ka haka za ka ga sai ka zo din za ka gani ko eh, mouse naka idan ka zo wurin ma ya canza to idan ka danna shi haka yeah Boy for fora. Kings on the beats, yeah. Kings on the beats, yeah. You know what I mean? They got to know. We wanna know. We got to know. They got to know. We wanna know. Yeah. So idan kai haka recording naka yayi zaka iya kaje kai save tunda ba mu iso wurin shafin save ba tukuna bare mu je na shafi na gaba.